salamu alaikum. Dan sholi. Ina gwara. Jamilu lahiya ka to ka sa gulbi haka gaba kana ta hama kuka. Na zuba siga ne kulli daya. Eh. Dan in sha wannan shayin. Amma kuma na dandana. Siga bai kama ba. Wai in na fahimce ka sugan naira 20 ka zuba ga wanga gulbi don ka ji zaki. To ai, dibi to ai ba haka za ka jin zaƙi ba sai ka ɗauki gulbin ka girgiza sugan ya shiga ko'ina sannan ka ji zaƙi in ka ɗanɗana. Kam, walai. Ni wa ɗan iska wani wa. To ni ɗan iska nike da ka haɗa min wagga magana ɗan renin wari. <laughs>